Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lafiya, Muhammad Awal Suleiman ne tare da abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. Batun yadda bara ta samu wurin zama a tsarin makarantun allo a Najeriya na ci gaba da jawo cece ce a tsakanin jama'a, musamman a 'yan kwanakin nan. Idan mai sauraro zai tuna a wani shirin Najeriya a yau da ya gabata, mun dubi yadda bara ta samu asali a tsarin karatun tsangaya. A wannan karan za mu dubi matsayin bara a addinin Musulunci da kuma waɗanda aka yarda su yi roƙo, sannan mu ƙarƙare da neman yadda za a shawo kan yawon barar da almajirai ke yi a Najeriya. A shirin namu na yau muna tare da Imam Idris Yunus, shugaban ƙungiyar matasan musulmi masu da'awa ta ƙasa, kuma babban limamin masallacin Juma'a da ke hedkwatar ƙungiyar ɗalibai musulmi ta Najeriya MSSN da ke gwarin fa Abuja. Harkar bara ta riga ta shigo cikin harkar karatun allo da harkar almajiranci. Menene matsayin bara a musulunci? To, idan aka ce mai matsayin bara a musulunci, wato wani abu ne wanda yake da faɗi na gaske. ba ka tashi kai tsaye ka ce haramun ne ba kuma ka tashi kai tsaye ka ce halal ne ya danganta ga matakai da kuma sharaɗai wanda aka cika kafin a yi baran ko kuma a ƙiyansa saɗa domin akwai hadisi na ƙubaisa wanda hadisi ne ingantacci da gojin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wata sharaɗai da ɗan adam ya cika su kafin ya zama ya halatta ya bara ɗin in dai bara ce shine manzala sama ke cewa <clears throat> na farko mutumin da ya ɗauki noyin wani wanda ake bi bashi shine ta hammala hamala ka ɗauki noyin wanda ake bi bashi ka ce to bashinsa na kanka to kuma sai ka rasa yadda za ka yi ka biya to manzala ke cewa to wannan mutumin halatta lahul masala yanzu shi wannan mutumin ya halatta ya yi roƙo ya yi bara to har sai ya samu wannan abin da zai biya masa haka kuma mutumin da ya samu abin da muke kira ja'iha shine wata irin fari da ta afka akan gonarsa ko kuma akan rumbu kaga wannan dama tun da zai manomi ne wannan shine abin rayuwarsa shi kuma sai aka ce shi ma ya halatta ya yi nemi baraɗin, ko ya yi ah, har sai ya samu abin da zai rayu da shi to kuma akwai na uku wanda talauci ya kama shi na innanaha shi kuma kawai haka kawai ba zai fito ba sai an samu mutum biyu a waɗanda yake ma'abota hankali cikin danginsa sun fito sun ba da shaida cewar wani ya fa shiga cikin wani hali na ƙaƙa na kayi to wannan yake cewa to shi ma ya halatta ya fito ya bara hatta yusibu qiwaman min aish har sai ya samu abin da zai rike shi sun bayu suka kan nan sai ya kare. to sai manzala yake cewa to kai kuma ku kubaisa duk abin da ya wuce wa'annan guda uku mutum kuma ya je ya ce suhutun ya sahibu sahibuhu suhuta to duk mutumin da ya ci ta hanyar bara wata dukiya wanda bai cika wannan sharaɗan ba to wuta balbal ne ma'abocinsa ya ci kuma wuta balbal ce to kaga wannan wasu sharaɗe ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa cewar sai ka cika su kafin ka bara to kuma waye ya cika sharɗan to kai kuma kai a matsayinka na musulmi to ai ba za ka tambayewa ne ko ya cika wannan sharɗan ko bai cika ba A shi sa abin da qur'ani ya dole mu shi shine wa amma sa'ila falatin har to duk mutumin da zai fito yayi tambaya to kada kuma a hantare shi to kuma sai aka ce da shi a cikin dukiyar mutanen kirki akwai haƙƙul lisa'il wal mahrum akwai haƙƙi na wanda ya fito ya ce a bashi da kuma wanda aka haramta wannan tambayar to wannan kenan to kaga kenan ba ka iya sanin wanda ya cika wannan sharɗantai da kake bayarwa to kuma shi kuma wanda yake karɓa ya gane zai iya karɓa wuta balbal ɗin shi yasa ya zo a cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya waye gari wannan tambaya da kuma roƙo da bara ita ce sana'arsa to zai zo ranar tashin alƙiyama, wato a fuskarsa babu wani alaman nama kenan kwarangwal zai tashi ran tashin alkiyama wannan faɗin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da haka ba za mu ce da mutum magana bara a kai tsaye ba mu zo mu ce za mu haramta ta a'a akwai wanda in yayi din ya cika sharadai to kuma yayi shi akan dai to kuma akwai abin da shi musulunci yake bayani akai wanda ya kamata mutum kuma ya fahimta shine kuma kaskanci kuma musulunci duk wani abin da zai kawo mutum kaskanci kuma shari'a kori shi yake idan a dacin muna tare duk al'ummar musulmi ne kaga wannan wani abu ne mai zaman kansa kuma idan ya kasance dan adam muna tare da wasu al'ummu kuma da dama kuma dan adam zai zo ya ingejin akan wani abu wanda zai iya jawo masa kaskanci kuma abin da zai da dan arkam yake cewa alafa buda limar biya bizul duk mutumin da ya da kaskanci to shi kuma ya nisanta gaban rahmar Allah kenan shi kaskanci wani abu ne da ba a san sa kuma a wannan zamani za ka tara cewa ita bara tana daga cikin abin da take nuna kaskanci ga mutum kuma wannan musulunci baya kwadaitar da shi kwaɗe gaskiya mutum ya ya zan ya kaskanta kansa gaban wasu to yanzu mu dubi yara ƙanana waɗanda ake ɗaukowa daga gidajen iyayensu a kawo su wurin wani malami su zauna domin su yi karatu to amma ba a kawo su da kayayyakin abinci da abin da za su yi bukata ba don haka waɗannan yaran babu inda za su je su ci abinci su je su je su bara su kuma ya bara take a wurin su wannan ai shi yaro dai bai laifin komai ba tunda dai babu alƙalami a kansa duk inda aka ce da kai yaro bai balaga ba kamar da shari'a ta ce duk mutumin da bai balaga ba an ɗauke masa alƙalami har sai ya balaga ya fara mafarki to wannan yaro ba za mu ce da kai ya laifi ba ko ya ɗauki ƙoƙo ko ya ɗauki wani abu amma kuma mutum biyu ko uku ko hudu su suka laifi na farko iyayensa waɗanda suka watsar da shi suka watsar da haƙƙi wanda yake kansu na su ci da shi domin wajibi ne ga uba in ya haifi yaro ya ci da yaransa babu inda shari'a ta ce yaro ƙarami ya ci da kansa to wannan wajibin mahaifi ne ya ci da shi dan wani yaro ya tambayi manzala sama na abdullahi bin umar shi rasulullah ina da dinari ɗaya ce a tuka ci da kanka da shi shi to kuma ina da wani zinare ce ka ci da matarka ina da wani ce ka ci da ɗanka to kaga kenan da wani mutum ne wanda wajibin iyaye ne su ci da shi kuma su ba kulawa to na biyu kuma shine shi malamin da aka kawo gurin su ba laifi bane da an dauki yaro karami an kawo gurin malami amma kuma dole ya ba yaron kariya wajen ya nema wa yaron abin da zai ci kuma tufafin da zai sa inda zai zauna da kuma magunguna idan yaron bai da lafiya amma idan shi malamin kuma ya saki yara, ya fita waje wai ya je ya rinka barace barace ya nemo kuɗi to kaga shi kuma zunubin yana kan shi wannan malamin dan laifi ne kuma shi yara an ci mutuncinsa domin ita kuma shari'a bata ce a ci mutuncin yaro ba to na uku akwai kuma su kuma al'umma da suke kallon wannan suka yi shuru, to kaga yaro dan mitsitsi ya fito da kokon bara yana yawo kuma al'umma tana kallon ba laifi haka kaga ita ma al'umma bata bata kyauta ba dole domin shi yaron an danne masa haƙoƙinsa na shari'a na a kula da shi kuma a bashi abinci a bata yi ba kuma akwai na hudu su ne ita kuma hukuma dole kuma hukuma ta ɗauki mataki na ganin cewa irin waɗannan yara ƙanana ba a yadda a watsar da su ba domin wajibi ne su tsaya gaban iyayen su samu tarbiyya to kuma a watsar da su kaga wani abu ne wanda yake da kuma ba su Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau ta shafin Aminiya da dailytrust.com ko a kafofin sada zumunta da muhawara a facebook.com/aminiya trust da kuma tasiracom aminiya trust. Haka kuma kuna iya neman shirin Najeriya a yau a Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta TuneIn Radio. Ko ku saurara ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da kuma ta Unity FM a Jos jihar Plateau kan mita 93.3. Idan mai sauraro na biye da mu shirin namu na yau ya mayar da hankali ne kan matsayin bara a musulunci da wanda aka yadda su yi. Muna tattaunawa ne tare da Imam Idris Yunus, shugaban ƙungiyar matasan musulmi masu da'awa na ƙasa kuma babban limamin masallacin Juma'a da ke hedkwatar ƙungiyar ɗalibai musulmai ta Najeriya MSSN da ke gwarin fa Abuja. in kai bincike akan abin da yadda aka yi almajirai suka fara bara ko waɗanda suke karatun allo suke baro gari suke zuwa suka fara bara za ka ji an ce a da an fara ne da kyauta kamar yadda mutane idan ana cin abinci sai ka ga wani mai karatu zaka ci mishi bismillah idan kuma yaro ne zaka ci ka rage mishi a haka a haka har dai abin ya zamo al'ada za mu iya cewa a yanzu idan ana so a dakatar da wannan waɗanne hanyar ya kamata a bi to na farko dai mu faɗa kan mu gaskiya shi zamani kullum juyawa yake sama zala ya ce ma shi ma zamanin ma kada a zage shi ya ce a shi ne zamani mallaki cewa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas akwai lokuta da take juya dan adam haka Allah ya faɗa yanda ake abu da ba dole ba bane kuma ka ce yanzu za ka ci gaba da aikata shi hatta annabawan Allah to sai kasance ita kanta shari'a tana canzawa duk da saƙon guda ɗaya ne Allah ce min kullum da Allah lahum shari'atan wa minhaja imana babu wani eh, al'umma da kuma annabi da ya zo sai da muka sanya masa wani tsari da kuma wata irin shari'a tashi to kuma aka zo kan wannan zamani namu to a zamani nama din yadda ake karanta koyan abubuwa da da kuma yadda zamanin ke canza wannan dole abin shi yasa ibn qayyim yake bayani akan fatawa tana canzawa ma idan aka samu tagibiri na zamani da kuma hali idan zamani ya canza hali ya canza to kuma sai a duba fatawa sai a bada ita ta inda za ta dace da wannan tabbas a da ba a da problem ko kuma wasu matsaloli da ake da shi na a kawo mutum domin duk mutumin da ya san misali kamar ƙasar hausa abinci ba wani abu ba ne da aka ɗauke shi da wani mahimmancin da kowa zai rike nashi domin bahaushe na da wata irin al'ada wanda duk mutumin da ya san bahaushe ya sani shi ne duk mutumin da ya fito da abincinsa waje to yana nufin duk wanda ya zo wucewa ya wanke hannunsa ya sa hannu ya ci to kuma ba a tambayar wani waye kai waye kai da haka sai kasance da kenan amma a yanzu kama ga abincin ba yana da wahala saboda irin yanayin da muka tsinci kan a ciki to idan da kuwa na kawo wa'annan almajirai suna samun waɗannan data na abinci suke ci a ko'ina ba sai sun yi bara ba to dole kuma fatawa ta, ta canza haka idan wancan lokacin ya halatta tunda an ba shi kariya na inda zai ci abinci kuma ita al'umma kuma tana da nagarta al'umma ce wacce duk inda ka je ka je ko ‘ya'ya ma a gidaje za ga yaro zai tafi yawo inda zai yi misali ya ɗauki kwana guda bai dawo ba iyayen ba su tsoron lalacewar tarbiyya sai da ce wala Allah ko ya tafi su ne ko ya je ruwa ko sauransu ko ya tafi farauta bari dai ya dawo a mabbulala to amma idan ka kwana ba ga ɗanka ba to kana tunanin ko an sace shi ko kuma ya shiga hadin barayi ko kuma shi ma ɗin ya zama barawo ko wani abin da ya kama da haka to kaga yanayin ya canza idan ko yanayin ya canza ita kuma shari'a dole a abu tsarin da ya kamata abu domin a gyara wannan abin to ina kallon mu daina kawo abin da ya faru da amma mu duba menene ya yake faruwa a yanzu yanzu ko da bangaren lafiya ma ai bai kamata a ci a ci abinci a rage a ba yaro ba mu ba ka san ma waye ci abincin ba wani irin mutum ne yanayin lafiyar ai da babu da ko famfo ma duk baki muke tsoma gaba daya wanda ya sa bakinsa wanda ya sa bakinsa idan ka ji ciwo a tsotsar jinin wannan babu komai ba wanda yake tunanin wata cuta to kuma yanzu an bar yaro babu wannan kariyar kaga ai ba a kyauta masa ba to yanzu idan ana so a kawo gyara a harkokin bara ta mahanga ta musulunci domin a hana me ya kamata a yi to kamar da na faɗa ba za ka ce za a hana bara gaba ke ɗaya ba domin abin da za a iya hanawa shine mutum ya ɗauki bara a matsayin sana'a kamar kamar da na faɗa akwai abubuwa guda uku wayanda in mutum ya cika su to shari'a ta ce ya je nema gurin mutane amma an an bashi zai kame amma ba zai ɗauke ta a matsayin wani abin da shi yake yi da kullum ba wato gaya kan mu gaskiya za mu gaya kan mu gaskiya na farko dole hukuma ce za ta yi wannan gaskiya hukuma ce za ta hana duk wani yaro da aka ga bai balaga ba tukunna to ba a ganshi yana bara to ya kamata a ce Kuma ta tuntuɓi iyayensa kuma ta tuntuɓi waye malamin da ya turo shi domin wannan cin mutuncin yaran ne da kuma sai ta ɗauki mataki wanda ya dace kuma idan aka samu mutum kuma yana ta yawo yana ta bara to kuma dole hukuma ta murar da shi ya faɗa mata dalili idan ya cika waɗannan sharaɗan to in kuma bai cika sharaɗan ba to kuma sai a nemi ya za a yi ya ci gaba da rayuwa in rashin rayuwa ne wani kuma za ka zo ka tarar muna jin labari ba gani muka yi ba Ka ga mutum an ce gashi mabaraci ne amma abin da yake kunshi a cikin ajuhunsa kai da kanka da zaka ɗauki baraka abin nan kuɗin ka bashi ya nan kakannin kin barin saboda ya ɗauki abin ya zama sana'a to kaga wannan kawai da muke da ku hukuma ce kawai za ta ɗauki mataki a kai ta tsaya amma dai wai dan mutane a karan kansu gaskiya ba za su iya daina ba amma dai hukuma ta ce wannan abin za a yi ko ana so ko ba a so kuma dole a zauna da malamai domin a fahimtar da su su fahimci cewar fa wannan abin illa ne mu kuma musulmi ba fahimci yanzu fa kaskanci ne gani don duniyar yanzu da an ce da kai kai mabaraci ne to ka kaskanta to addinin kama an ce a rika masa kallon wani iri komai na ka na saboda duniya ne da arziki take tun kawo kuma yanzu da ka ce kai mabaraci ne ka gaya a duniya kai bara you To masu sauraro da wannan bayani na Imam Idris Yunus shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jibrau sai editan shirin Sagir Kano Sale. Ni Muhammad Awas Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.